بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah maɗaukin sarki wanda ya nuna mana wannan lokaci mai tara albarka wannan yammaci na alhamis na kuma shida ga watan shida ma'ana shida ga watan jumada al'akhira a wannan shekara ta 1439 kuma daidai da 22 ga watan biyu a shekara ta 2018 miladiya da izinin mai duka allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi a darasi na biyar na karatu wannan littafi mai tarin albarka littafin kitabul arba'in fi mabanin islam wa qawaid al-ahkam wanda ya fi shahara da al'arba'una annawawiyya na al'imamun nawawi allah ta'ala jikin shi da gafara ya rahamshe shi ya sanya aljanna ta zama makoma a gare shi wanda ya rasu a shekara ta ɗari shida da da saba'in bakwai. mu muna gabatar da wannan karatu ne a wannan masallacin umar faruk da ke nan tsakiyar birnin mina da fatan ubangiji wa ta'ala ya mana jagora ya mana gamdakatar kamar yadda muka ambata za mu tashi a darasi na biyar kuma a hadisi na ɗaya shine inda alimamun nawawi ya ce alhadisul awwal an amir al-mu'minin hafshin umar ibn khattab radiyallahu anhu annahu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul innama al-a'malu binniyat wa innama likulli mar'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila allahi wa rasulihi فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكوها فهجرته إلى ما هاجر إليه قال رحمه الله رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري الجعفي وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النسابوري fi sahihaihima allazaini huma a sahih al-kutub al-musannafa al-imam an-nawawi rahmatullahi ta'ala alayhi yace al-hadith awwal hadisi na farko a cikin jerin gwanan hadisan wannan littafi da za mu kawo idan aka ce al yana da ma'anori guda biyu ma'ana ta farko a gundarin bakin larabci ma'ana ta biyu a yaren malaman hadisi wacce ake nufi a gundarin bakin larabci ita ake kira alkhabar ma'ana lugha kenan alhadisu lokatan da kuma alhadisu shar'an ko kuma alhadisu istilahan idan aka ce alhadisu lugha ana nufin hadisi a bakin larabci da Allah ta'ala ce sun summa ja'alnahum ahadith sannan muka zama da su ahadith domin ahadith jam'i ne na hadis ko kuma fa bi ayi hadithin ba'dahu yu'minun fadan Allah ta'ala fa bi ayi hadisin ba'dahu yu'minun kaga an faɗi hadisi nan da siga na mufrad aya cikin suratul mu'minun faj'alnahum ahadith kaga ahadith jami'i ne na wannan kenan to menene hadisi lugha a gundar shine ma'ana a gundarin bakin larabci menene hadisi istilahan a wurin malaman hadisi tun da littafin hadisi muke karantawa idan aka ce alhadisi lugha ma'ana a gundarin bakin larabci ha'un dalun sa'un ha'un dalun sa'un kun ga jiba a faɗi ya'un ba ko tunda hadis akwai ya'un amma da aka tashi baɗin ƙin larabci sai aka ce ha'un dalun sa'un in ka tashi binciken kalmar a larabci haka za ka neme ta ba za ka neme ta da ha'un dalun ya'un sa'un ba idan aka ce wannan yana zuwa da ma'anar alkhabar alhadis lugha alkhabar labari fabi ayi hadisin da yu'minun to da wanda labari bayan labarin alkur'ani za su imani a hadis sai muka zamar da su waɗansu abeban labari da ake ba da labari a kansu cewar ai da an taɓa yin wasu jama'irinsu kullum domin an halakar da su sai Allah ta'ala ce faj'alnahum ahadith sai muka zama labaru zai zama da su labarai da ake tattauna labari a kansu isa wani ce innamal mar'u hadithun ba'dahu fakun hadithan hasanan liman wa'a innamal mar'u abun sani kawai shi mutum hadithun ba'adahu labari ne bayan shi bayan ya rasu mutum labarin shi za a yi in yi kyakkyawan abu a ba da labarin shi da kyakkyawan abu in yi mummunan abu a ba da labarin shi da mummunan abu Allah ta'ala ya sawaki wannan ita ce ɗabi'a ta mutum ka zan ce kai Allah ya sawaki lahira ta Allah ce amma kai wane wane da yake lahira sun yi baki an tafi rahama da ta ubangiji ce kun ga wannan me ake so a ce mummunan al'amari saboda ka sai ce fakun hadisan hasanan liman wa'a ka zamance ka kasance kyakkyawan labari da za a taskance shi ana tattauna shi amma dai mutum sai an yi labarin shi bayan ya mutu haka wannan balarabin ya faɗa a baitinsa ba wai aya ce ko hadisi ba amma dai ɗabi'a ce ta ɗan adam in dai mutum ya rasu sai an yi labarinsa karantawar musulunci ita ce a faɗi kyakkyawan alkhairinsa munanan abin kuma a yi shiru a kansu to duk kaga a nan hadisi yana da ma'anar alkhabar inna malmaru hadisun ba'adahu mutum labari ne bayan ya rasu fa kun hadisan hasanan liman wa'a ka kasance kyakkyawan labari ga waɗanda za su taskanci kaga hadisi ya zama alkhabar ke amma istilahan da malam ya ce alhadith al-awwal me yake nufi shine istilahan shine kullu ma udifa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyya aw khuluqiyya idan ka ce hadisi shar'an a hadisi wurin malama hadisi shine kullu ma udifa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da aka jingina ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama min qauli kamar magana a ce manzan Allah ya ce yanzu wani ya zama hadisi kenan au fi'ilin ko aiki a ce manzan Allah sallallahu alaihi ya aikata kaza shi ma ya zama hadisi kenan au taqrir ko a ce an aikata a gaban ma'aiki bai ce komai ba ya zama hadisi kenan au sifatun khalqiyya ko kuma siffa annabi salama ta halitta a ce yadda halittarsa take shi mutum ne ba gajere ba da za a ce wada ne ba kuma dogo ba ne da za a ce ya fi kowa tsayi ya zama tsankalolo haka a siffa halkiya kenan an hulukiya ko kuma sifa ta ɗabi'arsa duk ana kira su da suna hadithi ma udifa musulmin ƙaulin magana da yake nan a fi'ilin aiki biyu kenan wata taqririn ko aikata a gabansa ya shiru uku kenan fata na khalqiyya ko sifa ta halitta uku kenan gudu kenan aw ko sifa ta ɗabi'a waɗannan abubuwa guda biyar su ne suke zama hadisi wani ɗaya hadisi ba za mu shiga bayanan sauran ba saboda magana mai yanzu in hadisi ka ji wanne ne a ciki sannan kuma an karatu ya biyo za mu ci to wannan a nau'uka biyar ɗin can wanne ne misali da ya ce ƙala samitu rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya kulu inna mal a'malu bin niyyat wa inna a wancan hadisin wane ne magana ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ma ce al hadith al awwal hadisi na farko an amirul an karɓo shi ne daga sarkin muminai abi hamsin shine babban gwarzo umar bin khattab shine umar dan khattab radiyallahu anhu Allah maɗaukin sarki ya ƙara masa yadda ƙal ya ce sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallama ya ƙo na ji manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ƙulu yana cewa innamal a'malu abin sani kawai su dukkanin ayyuka na ibada binniyati da niyoyinsu suke wa ma kuma abin sani kawai Likullin ri'in kowanne mutum guda manawa yana samun abin da iwaniya ne faman kana hijratu ila Allah wa rasuli to dukkan wanda hijirarsa ta kasance yayi ta ne domin Allah biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa hijaratu ila Allah wa rasuli faman kana hijaratu ila Allah wa rasuli dukkan wanda hijirarsa ta kasance domin Allah ne da manzansa fa hijratu ila Allah wa rasuli to hijirarsa tana ga Allah da manzo wa man kanat hijaratu li duniya duk ko wanda hijirarsa ta kasance domin duniya ya yi yusibu ha da yake so ya samu a yanki yankiha ko kuma wata mace da yake so ya aura fa hijratuhu ila ma hatara ilaihi to fa hijrarsa ta eh? ila ma hajara ilaihi to hijararsa tana ga abin da imani ya da ko ya samu ko wannan hadisi rawahu imam al-muhaddisin manya-manyan limaman hadisin nan biyu su suka rinto shi abu abdullahi malami na barko shine ake ma'alkunya da baban abdullahi muhammad sunan shi muhammad bin isma'il dan isma'il bin ibrahim dan ibrahim kakan shi na farko kenan bin muhira dan muhira kakan shi na biyu kenan bin bardisba dan bardisba kakan shi na uku kenan al-bukhariyu mutumin garin bukhara al-ju'fiyu wanda ke kabilar ju'f malami na farko kenan wa abul da kuma baban husaini malami na biyu muslim wanda yake sunan shi muslim bin al-hajjaj dan hajjaj bin muslim dan muslim ma'ana kakan shi na farko kenan al-qushayriyu wanda ke kabilar qushayr qushayra an-naisaburiyu wanda yake garin naisabur sun ruwaito wannan hadisin ne fi ma a ingantattun littattafan nan nasu guda biyu allazaini waɗanda yake waɗannan littattafai guda biyu huma su ne a shakul kutubil musannafa mafi ingancin littattafai da aka wallafa al'imamin nawawi rahmatullahi ta'ala alaihi sai ya buɗe wannan littafi na arba'un hadith da wannan hadisi na farko shine hadisi na farko a wannan littafi na imamin nawawi shine kuma hadisi na farko a littafin shari'atu salihin yadda ya kawo shi na farko a nan a arba'unan nawawi haka ne ya kawo shi na farko a riyadu salihin kuma kafin shi haka imam bukhari ya kawo shi na farko a cikin sahih bukhari wannan hadisi na farko ya ce an karɓo shi ne an amirul mu'minin daga sarkin mu'minai waye wannan sarkin mu'minai shine abi hafsu babban sadauki asali in ce hafsu suna ne daga cikin sunayen zaki kun lura da kyau ko kamar yadda ka san zaki ana kiran shi da al'asad in an ce al'asad ana nufi mai kenan zaki ko ko dukkan wata dabba mai farauta sai ya zama da sunan asad suna ne gamamme da ya gama dabba mai farauta kamar yadda in an ce mutum ya shafi dukkan ɗan adam mutumin afiriki afirka ne ko mutumin turai ne ko mutumin latin amurka ne ko mutumin asiya ne ko mutumin kasayen larabawa ne sunan shi dai mutum mace ne ko namiji yaro ne ko babba sunan shi mutum haka sai zama na al'insan jinsi ne kenan to shi idan aka ce al'asad jinsi ne na zaki ta yadda duk wani abin da ke farauta yana iya shiga cikin sunan kamar zaki kamar da damusa kuna ji da kyau ko kuwa ya abin yake ina fatan kun gane wannan da kyau shi yasa al'asar suna ne na jinsi amma habs suna ne daga cikin sunayen zakuna suna ne daga cikin sunayen zakuna zaki daga ganshi yana daga cikin dabbobi masu sunaye da yawa a harshen larabci daga cikin sunayen shi akwai hafsu ɗaya kenan akwai hizabun biyu kenan akwai fahad uku kenan akwai usama hudu kenan kun lura da kyau duk sunaye ne daga cikin sunayen zaki ina aka ce fahad ana nufin ɗan tuntukushin zaki ƙaramin zaki wanda bai fara farauta ba tukuna amma an fara koya mu kun gane magana ta da kyau ko to kenan habs suna ne daga cikin sunayen zaki kuma duk wanda aka ce da shi wana zaki ne me ake nufi gwarzo ne sadauki ne shi ya sa ake kiran umar da abi hafsin a zakin mato shi baban ne kullum da ake kiran shi baban zaki ma'ana gwarzo ne a cikin gwarazan to shi gwarzon su shi gwarzon gwaraza ne shi umar ibn khattab aga abi hafshin gwarzon gwaraza ba wai yana da ya suna hafsa ba ne ake kira shi abi hafsa inda haka ne da ya zama abi hafsa da ya zama abi hafsa baban hafsatu tunan kuma abi hafsin ne kaga babu hawa ta'anis ya zama na hafs suna ne da suke sunayen zaki kuma zaki sarauki ne gwarzo ne to sai aka ce da shi gwarzon gwarasa ta bangaren ta wannan kenan ya kira shi amirul mu'minin ɗaya ke umar ibn khattab shine farkon wanda aka kira amirul mu'minin shine farkon wanda aka kira shi da suna amirul mu'minin abubakar siddiq an kira shi ne da khalifa sunan shi khalifatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama isa aka ce khalifa to abubakar ake nufi to yanzu da umar ya zo ya zama khalifa ba zai zama khalifa ba sai dai ka kira shi khalifatu khalifati rasulillah khalifa na khalifan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kaga kalmomin sun fara ne yawa da Uthman ya zo sai dai a kira shi khalifatu khalifati khalifati rasulullah Ali bin Abi Talib khalifatu khalifati khalifati khalifati kaga tarkibin ya fara nauyi kenan to sai aka zama da shi amirul mu'minin sai zama da duk sarkin duk shugaban al'umma musulmi sunan shi amirul mu'minin shi shugaba ne na mu'minai shine amirul mu'minin ɗaya kenan na biyu kuma abi hafsun gwarzan gwaraza ne sannan sai aka zo na uku sunan shi wai waye wannan waye amirul mu'minin din nan waye abi hafsin din nan shine umar ibn khattab shine umar dan khattab kullora shine umar dan khattab radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda shi wa kenan shi umar wanda zai nuna man khattab bi musulunta dan da khattab ya musulunta to da an ce radiyallahu anhu ma kamar yadda ake ce ma abdullahi bin abbasin a ce ana abdullahi bin abbasin radiyallahu anhu ma amma wannan umar bin khattab sai aka ce radiyallahu anhu shi umar din kenan amma idan aka bada abdullahi bin umar sai ce ana abdullahi bin Umar bin umara radiyallahu anhu ma da shi abdullahi da shi umar din kenan ina fata mun gane wannan da umar shine halifa na biyu a tsari na musulunci a musulunci shine halifa na biyu halifa na farko shine abubakar siddiq bayan rasuwar abubakar siddiq umar ibn khattab ya zama halifa umar ibn khattab ya zama halifa ya yi wannan halifanci tsawon shekaru goma da wani abu yana amirul mu'minin tsawon shekaru goma da wani abu shi umar kenan yana amirul mu'minin yana cikin waɗanda suka musulunta a farko-farko yana cikin waɗanda suka musulunta a farko-farkon al'amari ya musuluntarsa ta zama izza ɗaukaka ce ga musulunci sosai da sosai ana cikin abubuwa da musulmai ba su manta ba da musuluntar umar kuma musuluntar umar addu'a ce ta manzan allah sallallahu alaihi wasallam da ya ce ya allah ka ɗaukaka addinin nan naka da ɗayan gwarazan nan guda biyu sai Allah ta'ala ya ɗaukaka da duka biyu da umar da hamza da umar da hamza domin musulunta su musulunta ɗaya daga cikinsu karya ƙashin bayan kafirci ne sai kuma Allah ta'ala ya amsa addu'ar ma'aiki gaba ɗayansu da umar ɗin da hamza ɗin duka suka musulunta duka suka musulunta umar ibn khattab an samu wani zindiki da ya caka mishi wuka yana sallar asubahi a masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a shekara ta 23 bayan hijira a shekara ta 23 bayan hijira a masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Umar ibn Khattab yi shahada wani yana shahada ne a can wani yayi a can wani yayi a can shi Umar a cikin masallaci a mihrabi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a nan Umar ibn Khattab yi shahada Allah ta'ala ya karbi shahadarsa a shekara ta 23 bayan hijira umar ibn khattab yana cikin waɗanda yake ayoyi da yawa sun sauka sun goyi bayan shawarar da suka bayar umar ibn khattab ya ce ya rasulullah ai idan aka kammala dawafi ina ma a ce a yi sallah raka'a biyu maimakon da kammala dawafi ka yi gaba ko kuma ka wuce sa'i sai Allah ta'ala ya ce wa takhudhu min maqam ibrahima musalla sai umar ibn khattab Allah ta'ala ya saukar da aya ce to ku riki maqam ibrahim ya zama wurin sallah in kun kammala dawafi to ba za ka je wasu harkokin ka ba ko da tsawafin ka kai sai ka yi sallah raka'a biyu in kuma hajji ka zo ko umara sai ka kafin ka wuce sa'ayi sai ka yi sallah raka'a biyu na Allah ta'ala ce wa takhudhu min maqam ibrahima musalla umar bin khattab ya zo gidan manzo Allah sallallahu ta'ala sallam ya samu sahabai abin nan matan manzo Allah sun daga murya mana jinin mata ya motsa kenan jinin ya motsa ya same su ya ce da su in ba su kuskure sun daga wa manzan salama kafa ba to a tsara ba in kwallahu kunna ayyuba dila wa azuwa za khaira min kunna muslimatu mu'minatu yadda ya jero sa Allah ta'ala sauka ta to Umar bin Khattab ba karamin musulmi bai to kuma gwargwadon girman mutum gwargwadon ya za a ga mahassadan shi da magabtan shi kullum to ko isa ya ga dan a ba iya numfashi idan aka yi ta amfani Umar ibn Khattab saboda an faɗi an faɗi a wurinsa yake ganin makinsa saboda su suka jagoranci kashe umar ibn khattab wanda yake kabarin wanda ya kashe umar ibn khattab dawafi suke mishi abu lulatul majusi alaihi la'anatullah umar ibn khattab qala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yana cewa ai na ji kullu ra yace na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ai na ji ya ji manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana wannan magana ne a cikin masallacin ma'aikin Allah ma'aikin Allah yana kan mumbari yana huduba yana kan mumbari yana huduba a cikin hudubar ya ce innamal a'malu bin niyyat wa innamal likulli imrin ma nawa har zuwa ƙarshen hadisi wanda yake wannan gabar tana nuna mana ashe manabir mun manabir in an ce manabir jami'i ne na mimbari ashe mumbari mumbari ne na sana na karantar da mutane addini a wannan mumbari na Annabi sallama Umar ibn Khattab ya ji wannan hadisi Annabi sallama yana karantawa a wannan mumbari na manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama Umar ibn Khattab shi da karan kansa ya karantar da mutane at-tahiyatu lillah az-zakiyatu lillah at-tayyibatu salawatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh har zuwa ƙarshe ashe dai mumbari na hudu ba karantarwa ake yi kuna je da ke ko ba caji ake bayarwa ba ba wai ana zuwa mumbari ne a ji hudu ba domin a ji ke faruwa a gari ba to inda ka ji inda ka je to duk abin da ke gari zaka ji shi wannan ya tashi daga mumbari na musulunci ya koma kuma wani mumbari na daban kun gane wannan da kyau ko shi ne abin da ya kamata a yi la'akari da yi sosai da sosai saboda a mumbari a nan sallallahu ya sanar da wannan ya karantar da wannan a nan kuma umar ibn khattab ya ji wannan bayani ya ji annabi sallallahu ta'ala wasallam yana cewa innamal a'malu abin sani kawai dukkan ayyuka al'amal jam'i ne na al'amal aiki wannan aikin na zuci ne ko wannan aikin na harshe ne nawa kenan ko wannan aikin na sauran gabai ne uku ke idan na ce gaba da aikin zuci kamar ne kamar niyya a zuci take kamar ƙudircewa da imani a zuciya ke amnan ka faɗi aikin aikin harshe kamar furta imani ɗin kamar ka faɗi imani ɗin ka ce ashhadu Allah ilaha illallah wa anna Muhammadu rasulullah ko ka ce la ilaha illallah Muhammadu rasulullah duka ga ayyuka ne na harshe ko ka ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ko ka ce allahumma salli ala Muhammadu wa sallim allahumma salli ala Muhammadu wa sallim duka ga ayyuka ne na harshe ko kuma ayyuka na sauran jiki kamar me kamar sallah za ka ce allahu akbar za ka je rukuni za ka taso daga rukuni za ka je sujjara za ka zauna duka ga waɗannan al'aman ayyuka ne kamar alwala aiki ce kamar wankan tsarki aiki ne a a'malu abin sai ne kawai dukkanin ayyuka bin niyyati da niyoyi suke da niyoyi suke kaga al'amal jam'i ne an niyyatu fa jam'i ne kenan kowanne aiki da kowace niyya kun lura aiki da niyya aiki da niyya abinda malamai suke magana a nan mecece niyya a niyya duk malaman musulunci gaba ɗayansu kun garbance mazhaba kaza ko mazhaba kaza ba kenan ko in dai littafi ne na musulunci to ya tabbatar da niyya a zuci take shi sa ma mai iziya ya nasanta da ya zo yana magana kan farlan alwala sai ce wa niyyatu wa muhalluha alqalbu ya ce da kuma niyya inda take inda ake niyya shine zuci kun gane wannan da ke ko balle ka ji an ce wai akwai wani littafi mai suna majmu'un niyyati shi ya tara niyoyi gaba daya kowanne abu da wasu ba ka rubuta shi sai ka san da littafin musulunci ne da da larabci za a rubuta sai a fasara shi zuwa hausa kun gane magana ta to niyya a zuci take ba a faɗa niyya a baki kun bai magana ta da ke ko domin tambaya a nan ita ce idan mutum ya zo zai sallar la'asar zai sallar la'asar har yi alwala har ya shigo masallaci har ya tsaya ya fuskanci alƙibla duk la'asar ce a zuciyar shi da ya ce da ya daga hannu duk la'asar ya daga zai kabara amma da ya tashi faɗa sai ce Allah mai nina waito ara salatul duri baraba ikita da bil imani sai ce Allahu akbar me ya faɗa a baki zuhur wacce ce a zuciyar shi to yanzu ya sallar shi ya la'asar ɗin shi ta yi la'asar ɗin shi ashe abin da aka faɗa a baki ba shi da amfani a nan niyya ba a faɗanta a baki saboda ta ka mutum ya fahimci cewa ake so in ka tsara zaka sallah to kai halarto da sallar da zaka yi sai ka kafa shi ne wankan tsarki zaka yi shi ne. shi yasa malamai suka ce wannan hadisin shine musuluncin ɗungurungun shine musuluncin ɗungurungun ɗin musulunci gaba ɗayan musulunci da musulunci baya yiwa sai da niyya kun lura da kyau ko shi yasa musulunci baya yiwa sai da niyya idan aka ce niyya tana da babin guda ko dai mu zo babin ibadat ko kuma mu zo babin tauhidi kullu babun aqida a babun ibadat ita ya kira anniya a babun tauhidi ita ya kira da al-ikhlas kun gane magana ita ya kira da al-ikhlas shi yasa imam an-nawawi ya kawo shi ya kawo hadisin farko a riyadus salihin riyadus salihin sai ya kawo hadisin wannan a babun farko saboda yana magana duk abin da mutum zai yi shi domin Allah shi yasa bukhari ya kawo hadisin a farko ina fatan kun fahimci wannan da kyau ko to a babin babin tauhidi niyya din ita ya kira da al-ikhlas yi domin Allah subhanahu wata'ala shi shi kare a babin hukunce hukunce ita ake nufi da anniya ita ya kira da anniya a babin aikin hajji ita ya kira da al-ihram duk dai anniyyat in an zo ba a aikin hajji kadai ake kiranta da al-ihram idan ka tambaye ka menene hukunce rukunan aikin hajji guda hudu na farko sai ka ce al-ihram na biyu at-tawaf na uku as-sa'i na hudu al-wuquf bi arafa sai wa arafa al-ihram ne shine anniya shine anniya kenan wannan babi kamar yadda Imam shafi ya faɗa yana shiga ba yana wannan hadisi yana shiga babi babi sama da babi saba'in shi yasa za ga in za a magana kan farlan alwala sai ga zai ce farlan alwala guda nawa ne guda bakwai na ɗaya niyya in an zo farlan sallah guda goma sha biyar na ɗaya niyya in an zo farlan wanka guda kaza na ɗaya niyya in an zo farlan sallah niyya in an zo farlan azumi a rukunan azumi niyya in an zo arkanul hajji niyya saboda babin yana shiga ko ina da ina domin in dai babu niyya to babu aiki in dai babu niyya babu aiki ka kenan yanzu inda mutum zai idar da abin da yadda aka zuwa ana sallar magariba din nan kowa ya shigo shi ma yana shigowa sai da aka idar ya ce wallahi shi bai san ma niyyar bai san ma sallar yanzu bai sallar magariba ba raka uku yanzu ne ya dawo ciyar shi bai san sallar sai ya miƙe ya kawo magariba don wacce da iba ta yi ba saboda ne babu niyya saboda babu niyya to da ɗan uwa niyya ita ce kan gaba isa malam ya kawo shi a farko innamal a'malu binniyat in mun zo babu ibada ita ce aniyya mahalluha alqalb in mun zo babun eh, tauhidi ita ce al-ikhlas kuma tana zuwa kamar yadda ta zo da al-ikhlas ah, kuma tana zuwa da al'irada ana kiranta da sunan al'irada faɗin Allah ta'ala da ya ce wa man arada al'akhirata wa sa'alaha sa'ayaha wa huwa mu'minu fa ulaika kana sa'yuhum mashkura wa man arada al'akirata wanda ya nufaci lahira ma'ana wanda ya aiki domin Allah ya bai sakamakonsa a lahira ɗaya kenan wa sa'alaha na biyu kuma ya yi irin aikin da ake ba da sakamakonsa a lahira ɗin ba wai ya yi niyya kuma ya je wani aikin na daban ba wa huwa mu'minun a lokacin yana mumini ba wala ya kana sa'ihu mashkura haka sa ka kira kada al-irada kuma Allah ta'ala ce ma'amiru illa li abdullahi mukhlisina sai ka kira da sunan al-ikhlas saboda haka mu kiyaye idan mutum ya zo ya tambaye ka ya ce mara na je na samu ana sallah sai na kabbara sallah ni ba san sallah da ne ba sai da aka idar hankali na ya ju na ce wata sallah ma aka yi ne malam ya sallah ta sai ka ce sallah shi ba ta yi ba saboda innamal a'malu bin ya yi sallah babu ne Kullum da kyau ko saboda wannan za ka yi hukunci a kansa mutum ne yake aiki sai ka kallaci aikin sai ka ce wannan ba don Allah yake yi ba wannan ya yi bai yi ba saboda Allah kadai ne ya san wanda yake yi domin shi Allah shi kadai ya san wanda yake yi domin shi in kuma mutum ɗabi'arsa ya yi ba domin Allah ba zai furta ana nan sai ya furta wa mutane da bakinsa sai ya furta Allah ta'ala ya sauke Allah ta'ala ya tsare mai in muka zo niyya wacce muke magana wacce a kanta ne malamai suke ta gina hukunce-hukunce sai mu fahimci imam musulun fa kusa yana ya kawo wani hadithin a kitabun nika kitabun nika babu da ke magana kan aure a na ya kawo hadisin kenan mutum ne ya tambaye ka ya ce malam har kokon zuciyarsa kun je da na faɗa na ce ya ya ce malam har kokon kaga mace zuciya ta ko yau ya ce malam har kokon zuciyarsa saki guda ya yi niyyar iwa matarsa da ya tashi faɗa sai ya faɗi uku ya sakin yake kun lura wannan ɗaya ce nan ne yake tattauna magana saki uku a lokaci guda saki uku da kuma saki uku har kokon zuciya yi saki ɗaya ne wajen furtawa sai ya furta uku to sai a tabbatar mashi shi a ɗayansa da mutane ne suka zo kowa yana cewa ai ɗaya nufi ai ɗaya nufi sai cika duk wanda ya faɗa mun tabbatar mashi kun gane duk wanda ya faɗa uku kuma tabbatar mai da ku ba a goma da cewa don in ba haka sai mutane su dinga cewa ɗaya suka yi na biyu ɗaya suka yi kullum da ke ko so ina son mu gane babu niyya ba karamin faɗi yake da shi babi na niyya ba karamin faɗi yake da shi so da haka yake kaga niyyan nan kamar yadda ita ta bambance tsakanin aikin da ya yi da wanda bai yi ba hakan nan kuma ita ta bambance tsakanin mai wannan ibada da mai wannan ibada da mai azhar da mai la'asar babban abin da ya bambance su shine ne niyya domin dukkansu raka hudu ce kuma dukkansu a asirta ake yi kuma dukkansu sun yi tarayya da juna a lokaci musamman ga matafi musamman ga matafi duk sun yi tarayya da juna me ya bambance mashi wannan da wannan ita ce niyya balle kuma ɗungurungun ma azumi da mai na farilla da mai na nafila a na farillar ma da meye na ramadan kun lura da kyau ko ramuwar na ramadan da meye na alwashi da meye na kafara duk gaba ɗayan su ne wa kulu wa sharabu hatta ya tabayyana lakum al-khayt al min al-khayt min al thumma atimu siyama ila duk azumin iri ɗaya ne me sa ita ta bambance wannan na farilla ne wannan na alwashi ne wannan na nafila ne wannan a nafilar ma na litinin ne wannan na kaza ne wani a nafilar ma na litinin ne wani kuma a nafilar ba na litinin ne ba kawai ya yi azumin nafila wani za ku gani ya tana da faɗin da su wani kuma aiki ya yi da ya aiki ya ga maimakon ya shiga gida da ƙura haka bari ya wanwanke jikinsa sai ga kuma da yake ya saba da alwala sai ya wanke gaban alwalar gaba ɗaya amma ya yi hakan ba da niyyar ko da ya gana ana kabbara ana ta da ikama ba zai yi ba sai ya sake ba niyya ta bambance tsakanin ibada da ibada daya niyya ta bambance tsakanin abin da yake ibada ne da wanda ba ibada wannan wanke jiki da yayi ba ibada ba ne wannan kuma da yayi alwala ibada ce me bambancin su niyya wannan bambance wannan ibada da wannan ibadar niyya saboda ka za ga duk malamai sun zo bayani sai a ce wa niyya da daura niyya saboda mai saboda hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innamal a'malu binniyat innamal a'malu binniyat abin sani kawai dukkanin ayyuka na ibada da niyoyinsu wa inna ma li kulli mar'in ma nawa kuma kowanne mutum da abin da imani ne wani niyyarsa ta daidai ce wani niyyarsa ba ta daidai ba ce ko kuma wa inna ma li kulli mar'in ma nawa kowanne mutum yana samun abin da imani ne kowanne fasara nawa kenan kowanne mutum yana samun abin da ima niyya kenan mutane biyu za su iya yin sallah a zahar ladan su fi na kowanne saboda gwargwadon niyyar kowa a cikin sallah da ko gwargwadon niyyar kowa a cikin sallah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada misali don mu fahimci tasiri na niyya domin wa niyyatu sharqul lisa'iril amal biha salahu wal fasadu للعمل والنية إتنية شرط شرط إيتي والنية شرط لسائر العمل نية شرط إيتي بذكر أيوك بها دنيا الصلاح أيكي يكي ديدي والفساد أيكي يكي باتي للعمل بعيد سورة دنيا أبين يكي باتي أنا سألت فمن كان هجرته إلى الله ورسوله duk wanda hijirarsa ta kasance ya yi ta ne domin Allah mece ce hijira al-intiqalu min baladi shirki ila baladi islam ko wa hiya baqiya ila qiyam as-sa'a ba ka cikin usulul salasa ba ila ka ce al tana da ma'anoni kamar haka tana zuwa da al-intiqalu min baladi shirki ila baladi islam tana zuwa da al-intiqalu min baladi al-khawfi ila baladi al-amn al-intiqalu min baladi shirki ila baladil islam tashi daga inda ake shirka zuwa inda ake tauhidi kabar inda ake kafirci kaje inda ake musulunci kabar inda ake bid'a kaje inda ake sunna wannan sunan wannan hijira irin ta ce annabi sallallahu alaihi daga makka zuwa madina a lokacin makka tana darul harb kun gane ko tana darul harb ya tashi daga makka zuwa madina ita ce al-intiqalu min bilad shirki ila balad al-islam al-intiqal min balad al mutum ya bar inda yake jin tsoro da ba zai iya bauta ma Allah ta'ala ba ya je inda zai samu sararin ya bauta ma Allah ko da wurin ba wurin musulunci bane ana kira wannan da suna hijira ai ita ce hijirar da ake zuwa habasha hijira guda biyu da aka yi zuwa habasha domin ba an yi su ne da habasha tana zarar islam ba domin habasha darar aminci za a samu amincin abauta ma Allah duk da su din ba musulunci suke yi ina fatan kun fahimci wannan da kyau ko amma a dunkule a turi ana cewa wal muhajiru man hajara amma hallahu an kaga mai hijira shine wanda ya hanu ya bar abin da Allah ya hana to kenan lafazin hijira ga mamman lafazi yana da fadin gaske sai ana ce fa man kana duk wanda hijirarsa ta kasance ilallahi ya nufaci Allah da ita ne wa rasulihi da kuma inda manzan Allah yake fa hijiratuhu to fa hijirar nan tashi ilallahi tana ga Allah wa rasulihi da manzan kun san a hijira da aka yi tana cikin manya-manyan abubuwan da musulunci ya rubuta su a tarihi hijira ba tana cikin manya-manyan abubuwan da musulunci ya rubuta su har ya zama a tarihin musulunci ma da hijira ake amfani a ce hijirar ma'aiki kun lura da ke ku hijirar ma'aiki daga maka zuwa madina yau 1439 ina fata mun gano wani da kyau saboda hijira ba karamin al'amari ba ce yasa ga ake kiran waɗannan waɗanda suka hijira su a kira da almuhajirun waɗannan waɗanda suka tarbe su su a kira da al'ansar والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار sai kuma ga an fara gabatar da masu hijira akan waɗanda suka tarbe su da hijiran nan ba karamar al'amari ba ce duk da matsayinta a musulunci da ladanta ba ƙaramar lada ba ce hijiran hanyarta ba ƙaramar lada ta ce da matsayinta da ta da kimarta sai Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa akan mumbari fa yana hudu wa kan mumbari ya ce wa man kana tijaratuhu li duniya amma duk wanda hijirarsa ta kasance yayi ta ne domin duniya kai ai waɗanda suka hijiran nan da ai mutanen Madina raba gonaki suke suke ba su shirya mu tafi ta yanzu ya niyya take anan eh li duniya aw imra'atun ya ha da yake so ya samu in ka ce ha. zai samu to akwai kuskure na larabcin bai baka damar haka ba domin yusibu fili ne mu ima ko'ul wa alamatu rafi a a adhahira in ko ka ce yusibu ha zai samu to ka da shi jawabu shart kenan na wa man tijaratu hijratuhu li duniya yusibu ha da yake so zai samu in ka ce yusibu ha zai samu to larabcin ba zai ba da damar haka ba da yadda zai bada damar haka da ya zama ha da ba zai zama ha ba ha wa man kana wuli duniya duk wanda hijirarsa ta kasance domin duniya duniya karka ce liduniya duniya domin duniya ha da yake so ya samu a ra'atun ko ko saboda wata mace yankiwa da yake so ya aura sai ya ji ta hijira shi ma sai ya share kafarsa ya tafi hijira amma waye bi fa hijratuhu to hijira nan tasa ila ma hajara ilai tana ga abin da ya yi ma hijira zuwa ga shi ko ya samu ko ba ya samu kuma wani ke ko ita duniya in ka neme ta ba lalle ne ka samu ba kun da ke ko ba lalle ne mutum ya samu saboda sai mutum ya bita ila ma hajara Ta kaga yanzu bai da ladin hijira ke to sai aka ɗauki abu ɗaya daga cikin ibada ita ce hijira aka buga mana misali da ita in dai aka buga mana misali da ita aka ce da girma irin na hijira da matsayinta amma wanda ita domin duniya abin da ya samu in ya je ya samu kunya ɗaya ita aka ba shi to wannan ita ce saboda Allah malamai akan mai mutum zai bar rayuwarsa ta tafi akan ko dai ya faɗa shi so yake yi a san shi duniya sai ga ko unguwarsu ba a san shi ba gashi ba a san shi ɗin ba gashi kuma bai samu ladan abu ba domin yayi ne don a san shi shi kenan abin da yake so a sani ko a ji shi ba a ji shi ba in an ji shi shine lada in ba a ji shi ba kuma ba zai je ya ce ya ba a ji shi ba daga yan uwa mu kiyaye ayyukan mu sosai da sosai malamai suka ce hadisi nan shine musulunci ɗungurungun domin musulunci ɗungurungun shine niyya kyautata niyya in ka kyautata niyyarka to musuluncinka ya kawo wannan hadisi rawahu imam al-muhaddisi manya-manyan limaman hadisan nan guda biyu su suka roƙe shi me yasa muka ce guda biyu saboda ya ce imama wannan shi ya kira alfu tasniya alfun da yake magana mutum biyu dama asalinsa imama ne lura sai aka share nuna din saboda idafa domin da nunin jam'i da nunin tasniya da nunin eh, khitaba duk ana share su isa yace kuziftu wa ghayri mufbatan fi makanihi ka anni nunul jam'i hina Ya ce wa an share shi kuma an bar abokinsa a wurinsa shi ba a kore shi ba yace ka anni nunul jam'i hina yudafu ya ce ni nunar jam'i ce lokacin da ake zama da ita mudaf sai a share ta saboda mudaf ne ma'ana imam al-muhaddisin manya-manyan limama hadisi a matsayin hadisi al'imam an ce wane imamun fil hadisi shi kenan fa babu wani matsayi samansa al'imam fil hadisi imamatun fiddi jagoranci a ilimin addini babu kamashi isa ya ga mummunai suke cewa waja'alna lil muttaqina imama waja'alna lil muttaqina imama to imamul bukhari shi imam ne a hadisi imam muslim imam ne a hadisi shi sa ya ce imam al-muhaddisi waɗannan biyun bukhari da muslim su ne limaman malaman hadisi duk malaman hadisi waɗannan biyun su ne limaman su su suka roito hadisi liman na farko abu abdullah shi ne ake mai alkunya da baban abdullahi baban abdullahi duk da bai da bai da aure bai aure ba imamu bukhari imamu bukhari bai aure ba ilimi aka tasa a gaba ina samarin alkunya sa abu abdullah baban abdullah kenan ana alkunya ko da babu ko da babu ɗaku muhammad asalin sunansa muhammad shi imamu bukhari asalin sunansa muhammad sunan babansa ismail sai aka ce shi sa aka ce bin ismail muhammad ibn ismail ibn ibrahim ismail baban bukhari baban muhammad kenan shine dan abin nan ibn ismail eh, ibn ibrahim dan ibrahim ismail dan ibrahim ibn al-mughira dan mughira kenan imam al-bukhari sunan shi muhammad sunan baban shi ismail sunan kakan shi na daya ibrahim sunan kakan shi na biyu muhira dukkanin waɗannan musulmai ne dukkanin waɗannan musulmai ne bunu bardisba ɗan bardisba shi muhira ɗan bardisba bardisba ba musulmi ba ne bardisba ba musulmi ba ne a yaren mutanen paris idan aka ce bardisba ne sarkin noma babban manomi ne muhira ɗan bardisba kun lura da kyau ko al-bukhariyu shi abu abdullahi din nan mutumin garin bukhara ne bukhara shine sunan garin bukhariyu mutumin bukhara mina minawiyu mina sunan gari ko minawiyu ba mutumin mina bida sunan gari ne bida ko garin bida mutumin garin ba bidawiyu kun lura da kyau ko kano sunan gari mutumin kano kano isa ya zama sunan garin bukhara shi da yake mutumin garin ne sai ya zama Bukhari mutumin garin bukhara wannan gari na bukhara ba karamin gari ba ne a yau yana yake uzbekistan ne uzbekistan inda ba shafi ba sai dama ya ce malaman hadisi guda yanzu mun ji malami na farko kenan yanzu kenan imamul bukhari da ake cewa rawahul bukhari rawahul bukhari me sunan shi muhammad me sunan baban shi isma'il me sunan kakan shi ibrahim me sunan garin su bukhara me sunan garin su bukhara al-ju'fiyyu sunan kabilar su kenan sunan kabilar su al-ju'fiyyu sunan kabilar ju'f sunan kabilar ju'uf sai zama dan kabilar sai zama ju'ufi kullum da ke ko arab arab balarabe ke ko ai arab ba sunan gari ba ne lokacin arab logan larabawa ai larabawa ba sunan gari ba ne sunan kabila sai a ce arabi ko balarabe ke nan al-ju'ufiyu ita ce kabilar su bukhari a'a ba ta ce kabilar su bukhari ba kakannin bukhari da suka musulunta suwa kenan mughira da ibrahim da ainihin zuwa bai musulunta ba al-mughira ya musulunta ne a hannun wani mutum wanda yake wannan mutumin kabilar su jirfi ce kulwar da ke ko mughira ya musulunta a hannun mutumin da sunan ƙabilarsu ju'uf shi sa ake kiransu ju'ufi maulahu tunda a hannunsu suka musulunta sai ake jingina su gare su shi sa malamai suka ce shin maula tana zuwa ƙarƙashin wanda ya musulunta a hannunka yanzu ka zama maulahu kenan musu ai asali ga wanda ya yanta ne wanda aka yanta ne so yanzu mutum sai ka yanta shi duk da ba su ba kabila ku yake ba duk da ba kabila ku yake ba ka lura da ke ko to amma yanzu duk da ka yanta shi in ya tashi adiresin zai yi adiresin ne da kabila ku sai a ce sai a kira su nufawi maulahu nufawi maulahu shi maula ne yantaccen bawa ne daga ƙabilar nufawa saboda wanda ya yanta shi ba nufi gane magana ta da ke ko to yanzu idan ya musulunta a hannun ba nufi duk da yana ɗa ba yana bawa ba ɗa ne shi ya musulunta za a ce nufawi maulahu shi ne malamai suka ƙara ma juna sani saboda wannan masara ta al'imam al-bukhari wasu ka ce za a yi domin gashi an ce al-ju'ufi ma'ana al-ju'ufi maulahu قال رحمه الله الامام النووي يتكلم cewa wa abul الحسين مالمي نبي biyu shine حسين baban hussein sunan shi muslim sunan shi muslim sunan baban shi al-hajjaj al-hajjaj mai yawan aikin hajji bin muslim ba dan muslim hajjaj dan muslim hajjaj ya haifi muslim kuma shi ɗa ne na muslim kenan hajjaj ya mai da sunan baban shi al-qushairiyu wanda ke ƙabilar qushaira an Saburiyu wanda sunan garinsu ne sabu tsoron garinsu mai sabur. a yau tana yakin iran ne allah ta'ala ya tsare ne. kaga ƙasa ce ta sunna sabur ta fitar da malamai na sunna sosai da sosai duk wanda ga zance saburi naisabur dan mutum garin sabur imamul bukhari ya rasu shekara ta 256 imam muslim ya rasu shekara ta 261 Ah, umar ibn khattab ya rasu shekara ta 23 bayan jira kamar yadda muka ambata to ina son mu gane wani abu sai ka an ce rawahul bukhari wa muslim daga wannan hadisin zuwa na gaba duk bukhari da muslim zai kawo saboda yanzu anan kamar ya yi mana tarjamar su ne kun lura da kyau ko hakan nan umar ibn khattab in zai kawo shi gaba ɗaya zai ce an tunda anan ya ce ana amiral mu'minina abi hafsin umar bin khattabi radiyallahu anhu kamar ya mana takaitaccen bayanin waye umar hakan nan kuma ya mana takaitaccen bayanin waye bukhari waye muslim shi yasa a hadisan gaba sai ga ya ce rawahu muslim ba zai ce maka rawahu abul husayn muslim bin hajjaj bin muslim bin kaza kaza kaza kullu da ke ko imam bukhari sai a ce rawahu bukhari wa muslim kai a jinka na kunne sai ka ji kamar aboki ne da aboki haka ne rawahu bukhari wa muslim to na farko dai garin kowa daban garin bukhari sunanta bukhara garin muslim ne sabu a ta ɓangaren gari sun sha banban ko da an sha bamban a gari wani lokacin kuma akan zo a haɗu a mataki na ilimi ka gaba garin su ɗaya ba ba ma yaran su ɗaya ba kuma sun zo sun zama abokai saboda abokantaka ta addini ina fatan kun bai ci wannan da kyau ko duk da haka dai bukhari da muslim ba wa da kani ba ne ba kuma aboki da aboki ba ne asalin muslim ɗalibi ne na imamun bukhari ɗalibi ne da malami waye malamin imamun bukhari waye ɗalibin imam muslim kuna ji da kyau ko amma imamun bukhari ya rasu shekara ta 256 imam muslim 261 bambancin su kwana shekara biyar shekara biyar da rasuwan malam kuma ɗalibin ya mishi Allah ta'ala ya ji kansa da kabara ya mishi su malam ya ce fi sahihaihima a ingantattun littattafansu su biyu sun ruwaito ne fi sahihaihima a ingantattun littattafan biyu allazaini waɗanda suke su waɗannan littattafai biyu ɗin huma su ne a kutubi su ne littattafai mafiya inganci al-musannafa da aka wallafa ina fatan ko fahimci wannan mutum ku lura da kyau da ya kawo hadisin sai ya ce bukhari da muslim sun rawaito shi a ina fi sahihai ashe tunda malam ya ce bukhari da muslim su ne a sahul kutubil musannafa mafi ingancin littattafai da aka rubuta to da zara an ce maka bukhari ya rawaito hadisi a sahihul bukhari to ba sai ka tambayi ingancin ku lura to tambayar anan ita ce banda sahih bukhari bukhari yana da wani littafi eh yana da khalqu af'al al-ibad yana da juz'u al-qira'a yana da at-tarikh yana da kaza yana da kaza yana da al adab al-mufrad to abinda nake so ka gane a matsayin ga dalibi ilimi duk lokacin da kaga an kawo hadisi an ce rawahu al-bukhari fil adab al-mufrad kenan ba sahih bukhari ya kawo shi ba hadisin zaka ci gaba da binciken ingancinsa kun lura yawa amma ina bukhari ne a sahih bukhari ne kenan kun ga manajin da ya dauka lokacin rubuta sahih bukhari ba irin shi ya dauka wurin rubuta sauran littattafan ba wani hadisi babban hadisi yana dauke da sakonni da dama sako na farko shine tabbatar da niyya domin ka bambance wannan ibadar da wannan ibadar daya sako na biyu tabbatar da niyya domin ka bambance ibada da abinda ba ibada ba biyu sako na uku tabbatar da abu a yi shi domin Allah subhanahu wa ta'ala sako na hudu tabbatar da cewa mambari na juma'a da mambari na hudu ba mambari da ake karantar da al'umma addinin musulunci ba mambari ba ne da ake sanar da al'umma abubuwan da ke faruwa a gari wani a gidan rediyo ake yi nan kuma dama sai ka biya ina fata mun wannan da kyau ko abu na uku sanin matsayin wannan hadisi da imam muslim imam eh, nawawi ya kawo shi a farko kullum da ke ko cewar fa in mutum ya yi ibada babu niyya me ma'anar babu niyya ya yi ta tsastaf amma ba domin allah ba niyyar eh, ibadar ba ta yi ba kun ji da ke ko ya yi ta domin allah amma aka tambaye shi wace ya ce wallahi shi bai san wace yi ba shi bai san asar ya yi ba ko la'asar ba ta yi ba kenan sai an haɗa sai ka samu niyya da ake tattauna ta a babu a littattafan fikihu da kuma niyya wacce ake tattauna ta a babun akida sai ka haɗa su baki ɗaya sai addinin ka ya zama karɓaɓɓe Allah ta'ala ya sa addinin mu ya zama karɓaɓɓe baki ɗaya matsala ɗaya innamal a'malu bin niyyat al a'malu ayyuka an niyyatu niyoyi Wani ji da kyau ko mutum ne ya je ya shiga masallaci bai samu ya yi raka a fajiri ba a gida sai ya shiga masallaci zai sallar asuba ga zuwa shiga masallaci akwai sallar raka a biyu ta masu masjidi ga shi bai yi raka a fajiri ba nawa kenan biyu yanzu idan ya yi ɗaya ta wadatar koko sai ya yi raka masu masjidi ya sallame sai ya miƙe kawo raka a fajiri ya zai yi Eh? in yi guda ɗaya ta wadatar in ta guda ɗaya in yi guda ɗaya ta wadatar isa nasiru sa'ad yake cewa wa in amala amalani jtama'a fa fi'ilu ihdahuma fastami'a wa in amala amalani idan ayyuka biyu iri ɗaya ijtama'a suka haɗu kunga sun yi tarayya da juna tahiyatul masjidi sunna rakatai alfajiri sunna sun yi tarayya kowace raka'a biyu duk matsayin su da abinda mai ta sawar amalani su tama fa fi'lu ma fastami'a in ka aikata daya yayi kun lura da kyau to idan daya ya fi daya fa eh za ka yi wannan ne sai ka shi wannan ko za ka shigar da karamin ne ya bi babba ma'ana mutum ne ga wankan janaba ga wankan juma'a wanka nawa zai yanzu biyu ko ɗaya inna mal'amalu wankan juma'a amal ne wankan janaba amal ne ya ci kaga ba a ce binni ya ci da niyoyi ma'ana yanzu da muna da ayyuka guda biyu sai a niyya guda sai a wanka guda n'o kenan ko guda ɗaya irin ɗazu to sai a shigar da na juma'a cikin kullum da ke ko na aka shigar da na janaba cikin na juma'a bai yi ba don na juma'a wajibi ne ittifaqan ijma'an na janaba wajibi ne ijma'an na juma'a ba wajibi ne ijma'an kun gane magana kenan babu niyya din to a nan ne ba za ka ji ana ta tattauna matsala wani ya ce kaza yi wani ice ka za duk saboda niyya kowane za ka tambaye shi sai ya ce wannan ne shi ne niyyar tsara ko ga nake jaddada kuskure ne ka ce matsalar babu dalili a kai saboda me saboda wani za a tambaye shi me yasa ka ce kowace kowanne wanka sai an mai niyya sai ce saboda ai an ce innamal a'malu binniyat wankan janaba amal ne wankan juma'a amal ne saboda ka yanzu wanka biyu zai in ya kammala wannan ya dire gaba daya sai kuma zai sake wannan ya dire me dalilinsa sa innamal a'malu binniyat shi kuma wancan da ya ce wanka ɗaya za a ɗaya ya shiga ciki saboda duk sun yi tarayya nau'in wankan iri ɗaya ne kaza iri ɗaya ne kaza iri ɗaya ne da ke ku Allah ta kenan akwai matsayar karkashin sa Allah ta'ala ya bani da mu ke ɗaya subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa alaikum salam sai yake cewa tambaya yake yi azhar da la'asar duka siffofin su ɗaya ne sai mutum bai yi azhar ba ya zo ya samu ana la'asar to tun da ya samu ana la'asar zai iya zai iya bin mai la'asar shi yana azhar ita ce tambayar ba zai iya bi ba ta yana ne ba zai iya bi ba saboda hadisi na hannun salama yake cewa inna ma ju'ilal al-imamu li yutamma bi an sanya liman ne domin a yi koyi da shi sai zama da yanzu kun sha bamban da liman a wurin niyyar shi yana niyyar asar kai kana niyyar la'asar a shi yana niyyar la'asar kai kana niyyar asahar ba ku yi daidai da shi wurin niyya ba ita ce matsalar da aka samu nisa wasu daga cikin malamai malamai suka ce hakan biyu ba barakallahu ya ce malam ya ce a sawul kutubil musannafa waɗannan littattafai guda biyu su ne mafi ingancin littattafai da aka wallafa to su sauran littattafai fa wani mai ci tambayarsa kamar muwatta'u malik kamar muwatta'u malik da turmudi da sauransu imamun nawawi ya faɗi abin da ya sani kamar yadda al'imamun shafi'i ya ce bayan littafin allah babu wani littafi a doron ƙasa kamar muwatta'u malik kaga shi ma ya faɗi abin da ya sani ya to kenan cewar bukhari da muslim waɗannan su ne ajin farko kun lura da ke ko magana ce mutafaku alaiha mujma'un alaiha ko kuma magana ce ba mujma'un alaiha ba ba yi jima'i a kanta shi ya ma mawancan mai littafin ma eh, ya ɗauke mu sunan littafi ne. da ya zayyano kan tabbatar da muwatta na imam malik ibn anas ya kawo maganganu ya kawo maganar imam shafi ya kawo maganar ibn hajar ya kawo maganganun su ibn taymiya rahmatullahi ta'ala alal jami' akan cewa me ya jinkirtar da muwatta me ya ka akwai ne maganganu sosai da sosai akai akan wannan masali to amma sauran bukhari abin nan turmudi da abu da duk ingantattu ne jumlatin amma suna bayan waɗannan ne malwar da ke ko duk ingantattu ne suna bayan waɗannan ya sai za ka zo lissafa alkutubu sita kullum da ke ko aka zo lissafa alkutubu sita ana fara gabatar da bukhari ne da muslim sai wanne sai turmudi ko sai abu dawud kullum da ke ko nan ma malamai sai ka ƙara na sani to amma me yasa muwatta bai shiga cikin su ba gaba ɗaya idan ce bukhari da muslim da abu dawo da turmudi da sai da ibn majah ina fatan kuma ya ci magana ta da ko shi ma kuma wannan wani nau'i wani ilimi ne mai zaman kansa ina fatan mafahimci magana ta da ko in kun lura da ke waɗannan littattafai sun firin jayar da ayyuka da maganganu da ayyuka na manzan Allah sallallahu alaihi sallama sosai da sosai sabanin muwatta da zai kawo ɗaya ko biyu sai ya biyo shi da ayyukan sahabbai da tabi'ai ta wannan nahiyar kullum ta a taƙaita. akan maganganun manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi Sallama kadai waɗannan littafai sun ɗara muwabba kuna jina da kyau ta hanyar kuma a hada da ayyuka da maganganun ma'aiki da ayyukan sahabbai da tabi'ai shigo muwabba ya ɗara su isa kake ganin hukunce-hukuncen da ke cikin muwabba da aka bi su da ayyukan sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'in suka zama kuma suna da ƙarfin gaske na alaikum salam Amin. na eh, eh. ya ce mai gidan shi ne ya ce da shi ya zo su je unguwa suna tafiya sai ga ashe ziyarta wani mara lafiya aka ji to yanzu ma direban yana da lada sai ya kudurci ladan a lokacin niyyar a lokacin kullum da kyau so akwai masail akwai masail a ƙarƙashin niyyar da ake tattauna masail ko masu tarin yawa kullum da kyau ko akwai kalbin niyyar kana sallar a zahar, ka shiga sallah da sallah azhar sai ka tuna a zahar. Za ka iya mai da asar nan take kai kai kai kun lura da magana ta da ke ko wannan kenan akwai kalbin niyya ka ɗauki niyyar aikin hajji kaɗai ka wuce miƙaci za ka iya dawowa zuwa tamatu iko zuwa kirani eh, in ya yiwu a hajji zai yiwu a sallah wana ji da jirgin so akwai masail masu tarin yawa a ƙarƙashin niyya yan uwa niyya ba ƙaramin al'amari ba ce ina son mu gane dalilin da ya sa malam ya kawo hadisi kuma maganganun da kuka ji ana ta magana iza na fara ba mu misalin ta saki uku a kalma guda saki uku ce ko ba saki uku ba ce ɗaya daga cikin fasarorin da malamai suke nasu mutum ya zo ya ce shi saki ɗaya ya ƙudurce a zuciyarsa wurin faɗa a baki sai faɗi nawa uku to a zamanin a zamanin ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da farkon lokacin Abubakar tun daga abin da ya rantse abin nan ya tabbata a sai a tabbata mushi da shi kaga kenan tun farko ba yi saki ne da niyyar saki uku ba ina son ku gane tun farko ma ba yayi saki ne da niyyar saki uku ba a'a yayi ne da niyyar saki ɗaya ne a zuciyar bakin da ya faɗi uku kun gane magana ko har ya zama na mazamanin umar ana rantsar da mutum ka rantse da allah ɗaya kai nufi ba ba uku bakin ne ya sibil da baka ya faɗi uku kun gane wannan da kyau ko to nan ne to daga baya ya gaci to duk wanda ya faɗa an tabbatar mashi da abin da ya faɗa kenan ba za a koma zuwa ga ɗaya ba to kun ga anan ya sha bamban da mutum ya rubuta wa matar shi ya sake ta saki uku kayan ƙarshen niyya kenan ko sannan ya zo ya ce kuma wai an yi kaga fa ba shi ake tattaunawa ba kun yi shi shi wanda ya rubuta ya saki mata ya saki ai ba shi ake tattaunawa ba dama ana tattaunawa ne wanda ya kudurta saki daya a zuciya a wurin fada sai ya sabal da baka shi yake tattaunawa ɗaya daga cikin fasarorin ke wa alaikum salam irin irin waɗannan bayanan ba ko to kun ji yadda na ce muku imam muslim ya kawo hadisa ina kitabun nikah kai sai ka ce a ina alaƙar kitabun nikah da inna mal'amalu bin niyyat ashe ko da kana son ka yi aure dan ka rage zafin gaurantaka to kuma ka ƙara ka daɗa sa niyyar kuma eh Eh, mai mudajjal hakam ya kawo shi a farko ya kawo shi ne a babin niyya ta tahara ai kun ga tahara ahkam ne wadih kullum da ke ku so bayanin dan wadi ya ce ba a yi wa sai dai a ce suke uku lokaci guda ɗaya ne so ka duba abuwa'ul bayan fi idahil qur'an bil qur'an wani faɗin Allah ta'ala at-talaq marratan safin bi ma'rufin aw tasrifin bi ihsan diya zayyano da abubuwan ina fatan kun fahimci duk me yasa ake mai da shi a zamanin ma'aiki a mai da shi saki daya a tabbatar da ya saki daya saboda niyya niyyar shi ta zuci ita ce nawa daya wai bakin shi ne ya sabul da baka ya faɗi uku ba wai dama tun a zuciyar niyyar saki uku yi ba na ma wanda yake tun a zuciyar niyyar saki uku yayi kuma ya tabbatar wannan ya baya cikin lissafi na ce babu niyya masail ne masu tarin yawa kullum da ke ko ba inda ake kalbun niyya ita ce babu aiki hajji babu aiki hajji shi ma a babu aiki hajji a wanne hajji ka lura da ke ko a wanne hajji idan ka ɗauko ifradi ne za ka yi kalbun niyya zuwa ga tamatu'i kullum da ke ko waɗanda suke ganin tamatu'i ya fi suka ce za su za ka yi domin a wurinsu ka ɗauko daga abin da aka fi ne zuwa wanda ya fi ka lura da kyau ko ma'ana ka ƙara sama ne ba ka ƙara asara kenan ko za ka yi kalbin niyya sai in ƙara sama za ka yi sai ba su yadda cewar in ka yi ka ɗauko niyya da niyyar ta matu'i za ka iya yin niyya zuwa ifradi ba domin suna ganin kayo ƙasa ne to ala ya ta a dunkule a babu aiki hajji sai ban baka a wani nau'i ake yi ina fata mun fahimci magana ana yi a sallah ba a yi eh, yana son ƙayyadatar amma ne ba a yi a sallah Allah ta'ala ya amfana da mu baki daya Allah ta'ala ya amfana da mu baki daya subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu